inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau goma ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas wanda ya yi daidai da 25 ga watan june shekara ta da 2026 miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari wanda shi ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani mai girma a wajen ahalu sunna wal jama'a yau za mu tashi a kitabul magazi hadisi na dubu hudu ko? hadisi na nawa? dubu hudu da ɗari uku da arba'in da bakwai ko? na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثني حبان أخبرنا عبد الله عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيدي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال أنكر قولك عبد الله بن عباس Allah ya ƙara musu yadda ya ce ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wa li mu'az bin jabal manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce wa mu'az dan jabal radiyallahu an na ba'athahu ila yaman a lokacin da ya aika da mu'az zuwa yaman innaka tata'ati qauman min ahli al-kitab sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa lalle kai za ka je wajen wasu mutane ahalul kitab ta gane ko a nan wajen sai manzan Allah ya sanar da shi inda za shi za ka je ka yi da'awa wajen wasu mutane kafurai, amma kuma kafurai ne masu littafi ba kafurai ba ne mushirikai wanda ba su da littafi nan an gaya mai haka domin ya san inda za shi kuma idan ya je wannan waje ya san irin saƙon da zai isa wa mutanen domin in za ka yi wa kafirai wa'azi kowane kafiri yana da irin abin da ya ƙudurci mutumin da bai yarda da Allah ba da wanda ya yarda da Allah mutumin da yake da littafi na sama da wanda ba shi da littafi in za ka yi musu wa'azi ba ɗaya ba ne an gane? shi yasa sai manzo Allah ya sanar da shi ga inda za ka shi kuma in ka je ga irin wa'azin da ya kamata ka yi wa mutanen na'am فإذا جئتهم فدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا كاجي وجنسو to ka kira su zuwa ga su shaida cewa lallai babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma lallai annabi Muhammad manzon Allah ne domin ka san dama su ahlul kitab ɗin nan wato kiristoci su kiristoci bambanci tsakaninsu da musulmi a wajen annabawa guda ɗaya ne a wajen annabawa bambancinsu da musulmi guda ɗaya ne shi ne su ba su yi imani da annabi muhammad sallam ba kiristoci gaba ɗaya ba su yi imani da annabtan annabi muhammad ba an gani da sun yi imani da annabtan annabi muhammad da sun shigo cikin sauyin musulmai ta bangaren annabta su kuma yahudawa kamar yadda kowa ya sani ba su yi imani da annabi isa ba ba su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka idan ka je wajen ahalin kitab ya zamanto farkon da a wanda za ka yi musu shine ka fara kiransu zuwa ga tauhidi su ce da lallai babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma lallai annabi Muhammad manzon Allah ne saboda ahlul kitab na yahudawa suna cewa uzairu dan Allah ne an gano wannan ko sannan kuma kiristoci suna cewa annabi isa dan Allah ne suna cewa akwai Allah uba akwai Allah ɗa akwai Allah ɗa akwai Allah uba akwai Allah ruhu mai tsarki kaga sun suna ganin akwai alloli da yawa kenan to in zaka je ka yi da'awa ka karantar da su wato babu abin bauta da gaskiya sai Allah guda kawai babu alloli da yawa an gari wannan yana daga cikin abin da ya kamata ka yi tarkizi a gare shi in ka je kasar Yaman ka ba da ƙarfi wajen kiran mutane zuwa ga tauhidi Allah ɗaya kawai kuma ka ba da ƙarfi wajen tabbatar musu cewa annabi Muhammad manzon Allah ne na'am fa in hum adau laka bidhalik na kuma zai ce ko haka rigo yau idan suka yi maka da'a zuwa ga haka fa akhbirhum anna Allah qad faghaba alaihim khamsa salawat to ka ba su labari cewa lallai Allah ta'ala ya fallanta musu salloli guda biyar kenan ba za a kira su zuwa ga salloli biyar ba sai in sun yi imani da mai yawa sai idan tauhidi ya tabbata kafin a wajabta musu yin sallah domin idan suka fara yin sallah alhali ba su ɗauki cewa Allah ɗaya ba ne wannan sallah sunan shi rusashe ko kul a gairar lahi ta amurun ni a abudu ayyuhal jahilun wa laqad uhiya ilaika wa ilan lazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la na min al ko ashe da zarar mutum ya yi shirka duk aikin da ya aikata ya ɓaci shi yasa Allah manzo Allah ya ce kada ka fara kada ka fara umurtansu da sallah tukuna sai ka fara umurtansu da kalman shahada ta tabbata a zuciyarsu tukuna na'am fi kulli yawmin wa layla yau ka ba su labari Allah ya fallanta musu salloli biyar a cikin kowane yini da dare fa inhum aba'u laka bi idan sun suka yi maka da'a da wannan فأخبرهم أن الله قد فرض عليكم صدقة to ka basu labari lallai Allah ya wajabta musu zakka tu'khadhu min agniyaihim fa turaddu ila fuqara'ihim wanda zakkan nan za a cira daga mawadatan su a mayar da shi zuwa gawa talakawan za a cira daga mawadata a mayar zuwa ga talakawa to anan wajen dama zakka talakawa kawai ake ba zakka Eh? to zahirin wannan hadisin ya ce za a karɓi wannan dukiya daga masu wadata sai a mayar da wannan dukiya zuwa ga talakawa kenan manufar zakka kawai shine talakawa haka ne shi alkur'ani nau'in mutane nawa ne alkur'ani ce za a ba zakka takwas inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimina sabilillahi wa bil sabil faridatan min Allah kaga nau'i guda takwas ko sinfi guda takwas wanda qur'ani yace za a ba a zakka lil fuqara na talakawa ne fakirai da kuma miskinai kaga talakawa fukara da masakin dukansu gaba ɗaya mabukata ne ko sannan na alaiha masu yin aiki wajen karɓo zakka jami'an gwamnati da aka naɗa su wanda aikinsu kawai shine karɓo zakka malamai sun ce jami'an gwamnatin nan ko da mutum multibiloniya ne idan hukuma ta naɗa shi ya karɓo zakka idan ya karɓo zakka za a yanka wani abu a bashi an gane wannan ko sannan wal mu'allafati qulubuhum da wa'annan wanda ake lalashin su ana lalashin su su musulunta ko kuma sun musulunta ana lalashin su musulunci ya ƙara tabbata a cikin zuciyarsu to irin wa'annan ko da suna da kuɗi wato za a iya a yi ta ba su zakka a ta ba zakka har sai musulunci ya zauna musu a zuciya amma kafiri wanda ake ganin zuciyar shi ya bushe ba a ganin alaman musuluntar shi to wannan ba a kiran shi mu'allafati qulubuhum ba a bashi zakka sannan ana ba da zakka ga wato wajen yan tabawa shine wa firqab ana ba da zakka a yan tabawa shi karan kanshi shi bawan ba a bashi zakka ba a ba bawa zakka domin ka bashi zakka mai gidan shi na iya kwacewa an gano wannan ko amma ba wannan za a iya amfani da kudin zakka wato a biya domin a fanso shi a yan tashi sannan kuma idan ana bin mutum bashi bashin nan ya ci bashin nan ba a cikin sabon Allah ba ya ci bashin nan ko ba wajen barna ba sai ya zamanto ya shiga cikin wani hali na ni'iyasu ana iya bashi daga cikin zakka an gano wannan ko sannan kuma da matafiya da matafiya wanda guzurinsu ya ƙare ana iya ba su daga cikin zakka sannan ana ba da zakka ga masu zuwa jihadi fi sabilillah sojoji masu zuwa yaƙi ana ba su zakka Kullum rago sojoji masu zuwa yaƙi ko da masu kuɗi ne ana ba su zakka duk wa'annan gaba ɗaya wato a takaice simfofin nan guda takwas wanda ƙur'ani ya ambata ana ba su to amma wannan hadisin da ya zo sai ya nuna kawai tu kazu min ihim fa turaddu ila fuqaraihim za a cira daga mawadatan su a mayar da shi zuwa ga talakawa kai za ka ɗauka kawai talakawa ake ba zakka to a nan wajen mai yasa hadisin ya ambaci talakawa kawai domin ya nuna su ne suka fi muhimmanci gaba ɗaya daga cikin wanda ake ba zakka an gane ku daga cikin wanda ake ba zakka talakawa suka fi muhimmanci shi yasa sai aka ambaci talakawa ana nufin dukkan su itlaqul juz'i wa iradatul kull na'am fa inhum aba'u laka bidhalik idan su suka yi maka da'a da wannan suka ce mun yadda za mu ba da zakka fa iyyaka wa kara'ima amwalihim to ka shedinka da manya-manyan dukiyoyinsu kada ka zo mutum ya yi kiwon rago ragon nan ya yi bulbul an ba shi abinci ya ci sosai ana so a yanka shi lokacin sauka an gani shi yana so ya yanka lokacin saukan yaron shi ko yana so ya yanka lokacin ɗauran auren ɗiyar shi ko yana so ya yanka lokacin layya kai jami'in gwamnati in ka zo kawai kaga ga wani rago ya yi bulbul ya bambanta da sauran raguna sai ka dimfari ragon za ka ɗauka idan ya ce maka a'a shi don Allah ka yi haƙuri sai ka ce maka sai ka zare maka ido ka ce ni nan abin da na yi niyya in ɗauka kenan ce don Allah ka yi haƙuri ga sauran raguna ka bar min wannan ina so in yi layya da shi ne ka bar min wannan zan yanka shi ne lokacin sunan ɗana ka bar min wannan zan yanka ne lokacin biki kaza an gane wannan ko to idan ya ce dole shi zai ɗauka ya za ka yi da shi za ka tsaya jayayya da shi in ka tsaya jayayya da shi ka tsaya faɗa da gwamnati kenan a'a abin da za ka yi ka gyale shi ya ɗauka in ya ɗauka ka bashi da Allah in kuma za ka iya kai karin shi zuwa ga mai gidan shi sai ka je ka gaya wa mai gidan shi ka ce yalla bai ga wani ya zo ya ciri a cikin zakan da yake lissafa maimakon ya ɗauki tsaka tsaki sai zo ya ɗauki wanda ya fi girma wanda na ware shi musamman zan yi kaza da shi an gane ku to amma idan ya zamanto mai gidan shi shi ma azzalimi ne ko ya fi zalunci sai ka bashi da Allah shine abin da ake nufi a nan fa iyyaka wa kara'ima amwalikum ka shedinka da manya-manyan dukiyoyin su kai jami'in gwamnati kar ka kira wata gida wajen mazlum ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta idan ka ciri manya-manyan dukiyoyin an gane ko ya zo ya maka Allah ya isa ka ji tsoron wannan addu'a in an zalunci talata. ya ce Allah ya isa bai yabe ba to wannan addu'an kai tsaye Allah yana amsa fa innahu min فإنه ليس بينه وبين الله حجاب فإنه ليس حجاب بينه وبين الله للي باب ونسا باب ونشامكي واتو تكاني yana cewa Allah ya isa kawai Allah ya amsa babu wani abin da zai kare wannan addu'a malamai suna cewa ko da kafiri ka zalunta ya ce Allah ya isa Allah zai amsa kafiri kafiri wanda ba musulmi ba ka zo ka shiga haƙƙinsa ka danne masa haƙƙinsa to shi ma kan shi in yi maka Allah ya isa Allah zai amsa don ya zo da al-mazlum istigraqul jin wato ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta domin lallai babu ainihin shamaki tsakanin shi da Allah an gane wannan ko yawa idan ka na bacci shi wanda aka zalunta yana nan idan shi a farke ya ku alaika wa ainihin lahi lam tanami yanayi maka addu'a alhali idan Allah baya bacci kun gane to wannan hadisin yana da ainihin darussa masu yawa kamar yadda muka gani daga cikin darasin da wannan hadisin ke da shi akwai magana wato karban khabaru ahad ana karban khabaru ahad a wajen aqida da wajen ibada da wajen mu'amala kaga nan wajen an tura mu'azu bin jabal shi kaɗai. ya tafi yaman an gane ko kuma ka ce idan ka je wajen su ka kira su zuwa ga tauhidi kaga mu'azu shi kadai fa zai je ya kai sakon tauhidi zuwa ga mutanen yaman to ina masu cewa ba a karban khabaru ahad a wajen aqida irin su sayyid kutub eh? irin su muhammad gazali mai fiqh usira da ire su, da irin su mutazila da khawarij da jahamiya wanda suke da fahimtar ba a karban ahad a wajen aqida kaga wannan hadisin iri-iri ya nuna mana ana karɓan khabaru ahad a wajen akida ana karɓan khabaru ahad a wajen ibada gashi a nan wajen an ce ya ba su labari Allah ya wajabta musu karban zakka Allah ya wajabta musu salloli guda biyar kaga duk ana karɓa. na fata gane wannan Allahu a'lam nam qala abu abdullah abu abdullah yace bawa'at ma'at wa ba'at eh ma'anan tawa'at da kuma ta'at da aba'at duk ma'anan su daya eh, luga luga na di'itu di'itu wa du'utu wa aba'atu eh di'itu nayi da'a du'utu nayi da'a a da'atu nayi dide ina fata gani حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون عن كربو دقى سعيد بن جبير دقى عمرو بن ميمون أن معاذا رضي الله عنه لما قدم اليمن للي معاذ رضي الله عنه لو كشن دي يزو يمن صلى بهم الصبح daga wani gari ne mu'azu ya zo yaman daga madina kenan duk abin da mu'azu ya karantar an gane ya aikata yana daga cikin mai amalu ahalul madina mu'azu mutum madina ne ko manzan Allah ya karantar da shi bayan mu'azu ya karantu mu'azu ya riga ya kai gaya wajen ilimi sai manzo Allah ya tura shi ya je da'awa kenan an tura dan Madina ya je ya karantar da sakon mutanen Madina duk wani sahabin da ya je wani gari yana karantarwa ya dauko amalu ahlul Madina ne ya kai can garin ina san gane wannan to haka lokacin da Mu'azu ya je Yaman salla bihim subha sai Mu'azu radiyallahu anhu yayi sallan asuba a gare su فقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا a wancan zamanin duk mutumin da aka tura shi ya zama shugaba ga mutane ya zama gwamna ga mutane ko ya zama kansila ga mutane ko ya zama ciyaman ga mutane in ya je wa'annan mutane in ya je wannan garin shine zai jagoranci mutanen a wajen harkar duniya kuma ya jagorance shi wajen addini an gane wannan ko mu'azu anan shine gwamnan su ta wajen harkar duniya kenan to wajen kuma addini shine limamin su shi zai jagoranci sallar idi ya jagoranci sallar juma'a ya jagoranci duk salloli gaba daya an gani sabanin yadda muke yanzu ko wato mai jagorancin duniya daban mai jagorancin lahira daban wane ne ya fi ƙarfi yanzu a wannan zamanin mai jagorancin duniya shi ya fi ƙarfi mai jagorancin duniya ma yana iya ɗaura mai jagorancin lahira ya kamo shi ya daure an gani? to mu'azu lokacin da ya zo yaman sai ya musu sallan asuba shine liman a wata kazan Lahu Ibrahim Khalila. sai ya karanta wannan aya kazan Lahu Ibrahim khalila an gani Allah ya riki annabi Ibrahim ya zama badaɗayinsa a duniya a wannan zamanin babu mutumin da Allah yake so kama annabi Ibrahim فقال رجل من القوم sai wani mutum daga cikin mutane sai ya ce laƙar arrat ainu ummi ibrahim kai haƙiƙa idan mahaifiyar annabi ibrahim ya yi sanyi haƙiƙa idan mahaifiyar annabi ibrahim ya yi sanyi me take nufi anan in ka ji balarabe ya ce idan wane ya yi sanyi to wane ya yi farin ciki shi balarabe ya ɗauka cewa in kana farin ciki to hawayenka zai zama mai sanyi in kana bakin ciki hawayenka zai zama mai zafi wannan shine tunanin larabawa kun gane wannan ko to hakika mahaifiyar annabi ibrahim ta yi farin ciki hakika ta more tun da allah ya riƙe ɗansa ya zama ya zama khalil to wannan maganan mutumin nan ya faɗin shi ne a yaushe ana cikin sallah dama ana cikin sallah ana magana ba a yin magana a cikin sallah to ga wannan bawan Allah da ya ji mu'azu bin jabal ya karanta wannan aya a cikin sallah sai ya wubi ya ce da ƙanƙarar aynu ummi ibrahim ya faɗi wannan magana mutane sun ji Haƙiƙa idanuwar mahaifiyar ibrahim ya yi sanyi na'am زاد معاذ عن شعبة عن حبيب عن سعيد عن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da mu'azu bin jabal zuwa yaman فقرا معاذ في صلاه الصبح سوره النساء سي معاذ بن جبل يكرنتا a cikin sallar asuba sai karanta suratan nisa فلما wata واتخذ الله ابراهيم خليلا yayin da ya karanta wannan aya واتخذ الله ابراهيم خليلا قال رجل خلفه sai wani mutum mai sallah a bayansa ya ce. qarrat ayin ummi ibrahim hakika idan mahaifiyar ibrahim yayi sanyi to wannan mutumin ya faɗi wannan magana a cikin sallah a ka'ida duk mutumin da ya magana a cikin sallah maganan nan ba na gyaran sallah ba sallar shi ya ɓaci qaulan wahidan to yanzu wannan mutumin sallar shi ya ɓaci zai iya yiwa wannan mutumin sabon musulunta ne zai iya yiwa bai san ana magana a cikin sallah ko ba a yi ba to in bai sani ba za a yi masa uzuri da kuskure ko jahilci an gane wannan ko walaysa alaikum junahum ma aqta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum saka za a yi mishi uzuri da kuskure ko jahilci an gane to saboda ka zai iya yiwa sabon musulunta ne shi ko kuma ya zamanto ba sabon musulunta bane wato ba kauye ne wanda ya fito a kauyen ayau irin kauyen nan wanda babu malamai sam-sam a cikinsu ƙauyen da malamin da ya karanci ƙawa'idi shine shine babban shehi shine muftil am ina ba san gane wannan kasa akwai ƙauyen da ba limamin da ya karanci ƙawa'idi ta shine kankat wanda za ga cewa in zai yi ba na idi ko juma'a littafin ba guda ɗaya ne ko fallon takarda guda ɗaya shi ake maimaitawa har abada aina musa wa isa wa yusufa kulluhum qad matu wa qad zahabu kaza kaza shi za a tabe mai sawa ina fatan gane wannan to irin wannan wanda a garin wannan mutumin shine malami to kuma wannan mutumin dalibin wannan mutumin ne wannan bawan Allah da aka je aka yi sallah muƙaddara dalibin shi ne to in yayi kuskure a cikin sallah irin wannan kuskure za mu ɗauka bai sani ba ne za mu ɗauka babu wanda ya karanta da shi da an karanta da shi da ya sani to saboda haka idan mutum ya aikata abu cikin jahilci za a yi masa uzuri an gane wannan ko to wasu mutane sun ce haka wasu kuma suka ce a'a zai iya yiwuwa ila mu'azu ya umurce shi ya sake sallah amma a ba a rubuta ba zai iya yiwuwa mu'azu ya umurce shi ya sake sallah amma ba a rubuta ba to a ina ne za a rubuta in ba a rubuta a ba suna da wata ka'ida wai adamun naƙal laisa naƙalan lil adam adamun naƙali laisa lil adam wai kasancewa ba a kiran toshi anan ba baya nuna kuma babu shi zai iya yi wa mu'azu ya kira shi a gefe ya gaya mai dama wannan abin da ya sa ba a rubuta ba dama an riga an san duk wanda ya yi magana a cikin sallah zai sake sallah shi yasa ba a rubuta a nan ba amma dama mu'azu zai kira su ya gaya mai an gani ah, wai ko kuma ya zama to mutumin yana cikin masallacin shi ba yana bin su sallah ne, shi yana sallan shi ne a gefe ya riga ya yi sallah a wani waje su shigo wajen to kawai yana cikin masallacin ne yana yin azkar sai ji wannan magana sai ya yi wannan magana an gani kenan kaga tunda shi ba sallah yake yi ba bai da matsala to an yi kokari dai a kawo dalilai dalilai uzurruka da yawa dan a bada kariya ga wannan magana saboda a nuna cewa dai mu'azu bin jabal ba wai ba da gangan bane ya kyale shi shi kuma wannan mutumin ba wai da gangan bane kawai ya zo ya yi magana a cikin sallah an gano wannan ko Allahu a'lam باب بأس علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن باب أي كوادا أي كوادا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ده خالد بن الوليد رضي الله عنه زوا يمن قبل حجة الوداع كابن حج بنكوانا حدثني أحمد بن عثمان حدثنا شغيب بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف ابن إسحاق بن أبي إسحاق حدثني أبي عن أبي إسحاق سمعت البراء رضي الله عنه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن ناجي براء بن براء رضي الله عنه yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika mu tare da Khalid bin Wali zuwa Yaman qala thumma ba'atha aliyan ba'da zalika makana yace sa'an nan sai kuma ya aika da Aliyu bin Abi bayan haka a matsayinsa. kenan an canji in an ce ya aika a matsayinsa mai ake nufi shi an ce ya dawo sai aliyu ya koma ya tsaya matsayinsa faƙal sai ce mug ashaba khalidin man sha'a minhum an yu'aqiba ma aka falyu'aqib ka umarci mutanen Khalid bin duk wanda ya so daga cikinsu ya taho tare da kai ya dawo wato ma'ana mutanen Khalid sun koma sai Aliyu ya zo mai aliyu bin abi talib ya tsaya ya dawo kuma ya tsaya matsayinsa to shi khalid ya koma tare da mutanensa to tun da ya koma madina sai aka ce aka ce ma aliyu ka umurci mutanen khalid wanda ya so ya dawo tare da kai aliyu ku taho madina tare ya dawo tare kun gane ai wanda kuma ya so in ya koma madina ya zaman shi ba sai ya dawo ba shikenan na'am wa man sha'a falyuqbil wanda ya so ya fuskanto fa fi man aqaba ma'a na kasance wanda ya dawo tare da Ali bin Abi Talib bayan da mun koma gida qala fa ganimtu awaqin zawati adad yace sai na samu ganima na ukiyoyi ukiya kala kala ma abuta adadi na samu ganima na ukiya ma abuta adadi na'am حدثني محمد بن بشار حدثنا روح بن عبادة حدثنا علي بن سويد بن منجور عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال نعم شيء أبنا وأوتو وانا حديث ابن حجر يا كاو cikin fatawul bari yana cewa wato huwa allazi akhrajahu al-bukhari min tariqihi fa zada fihi qala al-bara fa kuntu na kasance daga cikin wanda suka dawo tare da aliyu kenan ma da launa min al kara kharaju ilaina yayin da muka zo muka kusanci mutanen sura kaɗan mu je yaman sai suka fito zuwa gare mu mutanen yaman din fasalla bina aliyun sai aliyu ya mana sallah wa safafna safan wahidan sai muka yi sahu sahu daya sun mu takaddama baina aidina sannan sai aliyu ya shiga gaba gare mu faƙara alaihim kitaba rasulillah sai aliyu ya karanta musu wasiƙan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa aslamat hamdan jami'an sai kabila hamdan suka musulunta dukkan su gaba ɗaya daga cikin mutanen yaman fa kataba aliyun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi islamihi sai aliyu radiyallahu anhu sai ya rubuta wasiƙa yana ba manzon Allah labari duk sun musulunta mutanen hamdan sallan ma qara alkitab harra sajidan yayin da manzon Allah ya karanta wannan wasiƙa sai ya faɗi yayin sujada in an ce manzo Allah ya karanta ana nufin shi ya karanta da kanshi an karanta mishi to sai manzo Allah ya fadi ya yi sujudu shukr thumma rafa'a ra'sahu sannan sai ya dago kanshi wa qala assalamu ala hamdan aminci ya tabbata ga mutanen hamdan kenan in wani abu farin ciki ya same ka kana iya yin mai sujudu shukr to sujudu shukr ya tabbata a cikin hadisai amma mazhaban malikiya ba sujudu shukr a cikin littattafan malikiya babu sujudul shukur a cikin kamus na malikiya kaga mutum ba maliki ya sujudul shukur to ya tsallake mazhaban shi ne ko ma wata mazhaba na'am na'am حدثنا حدثنا حدثني محمد بن بشار حدثنا روح بن عبادة حدثنا علي بن سويد ابن منجور نعم عن عبد الله بن بغيدة عن أبيه رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da aliyu dan abi talib zuwa ga ainihin khalid bin walid can yaman kenan li yaqbida al-khums domin ya karbi khums a wajen ainihin su ahlul kitab wa kuntu ubghidu aliya to na kasance ina kyaman aliyu ina jin haukin aliyu an gane ko in ji shi yace shi samsam ya kasance baya san aliyu in ji waye wannan buraida baban buraida ko an abdullahi bin buraida eh daga shi buraidan shi buraida ya ce wallahi ya kasance shi a zuciyarsa yana kyaman aliyu dan abi talib wa qad ittasala fa qultu li qali to lokacin nan alhali ga aliyu yayi wanka aliyu yayi wanka sai na ce wa khalid ala tara ila hada shin baka ganin wani wa yake nufi da wani yana nufin aliyu ah. shin baka ganin wani irin baka ganin wannan mutumin irin ma ba zai ma kira sunan shi ba saboda yana jin haushin shi baya sanin shi shin ba ka ganin wane na'am فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له a lokacin da muka dawo wajen annabi bayan mun dawo madina sai na ambata ma annabi wannan abin da ya faru sai na gaya mai irin wane ne yake cewa na ambata ma annabi wannan buraida din na gaya mai duk abin da aliyu ya yi ali bin abi talib ya aikata kaza da kaza ya rasulullah na zo ne na kawo karan aliyu zuwa gare ka wato baya so ya ja da shugaba aliyu ne shugaba to aliyu ya aikata wani abu kuma shi dama a zuciyar shi baya san aliyu sai kuma gashi aliyu ya aikata wani abu wanda shi yana ganin abin da ya aikata laifi ne kun gane to inda a wannan zamanin ne sai an yi kata-kata tukuna sa'annan kuma daga baya a kai kara wajen shugaba Mene ne amfanin kai ƙara wajen shugaba bayan an yi kaca-kaca a kai din nan wanda ba shugaba ba idan shugaba ya yi wani abu wanda kana ganin ba daidai ba ne ka yi haƙuri in an dawo gida ka kai ƙaran shi wajen shugaban da yake gaba da shi kun gane to saboda ka sai aliyu ya aikata wani abu wanda buraida ya gaba daidai ba ne kuma dama baya son shi to saboda haka sai ya bari da aka dawo madina sai ya kai ƙaran aliyu zuwa ga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya buraidatu atubghidu aliya sai annabi ya ce masa ya kai buraida shin kana kyaman aliyu ne baka san aliyu dama ko fa qultu na'am nace wallahi gaskiya ne ya rasulullahi wallahi ban san bai boye ba na'am wallahi ya rasulullahi ba na kaunan shi ba to kuma tunda kaji ya ce baya san shi zai yi a ce sahabu manzo Allah ya kyamaci mutum haka nan kawai kaji ya ce sahabu mutum ya ce bai san wani to lalle akwai dalili ba irin mu bane yan Najeriya wallahi na taba ganin wani bawan Allah wani yana wucewa sai ce wallahi shi billahi lazi wallahi Allah ya sani ba na son wani aka ce me yema yace wallahi haka nan kawai daga ba na son shi kan irin wannan kiyayya na haka nan kawai to me ya kawo shi kaga wannan to wannan sahabi da yake baya son Aliyu to lallai akwai abin da Aliyu yayi wanda a tunanin shi a tunanin shi yana ganin aliyu ya yi kuskure ne ko yana ganin aliyu ya yi zunubi an gani to kaga idan aka mai bayani kila zai janye daga wannan kiyayya tunda dama yana kiyayyan ne domin dalili an ce in zaka ki mutum ka ki shi dan ya ki Allah in zaka so shi ka so shi dan ya so Allah kada ka ki mutum kawai dan ra'ayinka kun gane wannan ko to ka duba Aliyu fa dan amin annabi ne to kuma ya san cewa aliyu dan gidan manzon Allah ne ba annabi yace kana kin aliyu yace wallahi ya rasulullah ba na san aliyu na faɗi gaskiya to sai annabi yace masa me qala la tubghidhu sai annabi yace kada ka kyamace shi fa inna lahu fil khumsi akthara min zalik lalle aliyu yana da abin da yafi wannan a cikin khumsi yana da abin da yafi wannan abin da yake faruwa a gurguje shine da aka je wannan yakin da aka je aka samo khumsi an gane ko to aliyu bin abi talib shine shugaba sai aliyu ya tsaya sai ya ga wata baiwa ya ga wata baiwa kyakkyawa da ya ga wannan baiwa kyakkyawa sai ta ba shi sha'awa to shine sai aliyu bin abi talib sai ya ɗauki wannan baiwa kyakkyawa din. ana kiranta wasifa sunanta wasifatu kyakkyawa ce sosai to sai aliyu ya ɗauke ta sai ya yi alaƙar sai ya alaka da ita sai ya take ta da ya take ta shine a nan ruwaya ake cewa wa sala ya yi wanka to da ya take ta sai ya je ya yi wankan janaba an gano wannan ko to shine sai shi wannan burai da ake cewa sai na cewa Khalid bin Wali. shin baka gani wannan mutumin dukiyan ganima tun kafin a raba shi wannan ya je ya dauki wannan wannan daga cikin dukiyan ganima ba a raba ba har ya ɗauki wannan wasifa ɗin har ya je ya yi alaƙa da ita shin ya kyauta to gaskiya bai kyauta ba amma mu je dai mu kai ƙarar shi wajen annabi mu ji mai manzan Allah zai ce kada mu tsaya mu ce za mu ja da shugaba kaga wa'annan mutane suna da tsari a cikin al'amuran su. ko to saboda ka shi sai sai ya kyamaci aliyu bayan dama can yana kin shi sai kuma wannan ya zama to sababi na biyu da zai ƙara ƙin aliyu bin abi talib an gane wannan ko to saboda haka da aka dawo gida ya kai ƙaran shi sai manzo Allah ya ce masa ya kai buraida ka sani aliyu in za a raba ganima aliyu yana da ninkin ba ninkin na abin da ya dauka wannan abin da ya dauka kaɗan ne in nisba zuwa ga hakkin shi na fatan gane lokaci yayi ko abin yawwa to wato wannan kaɗan ne bilis ba zuwa ga haƙƙin ali bin abi talib an gano wannan ko to shine in muka duba a cikin ibn hajar ya kawo a yana cewa fa wallazi fa wallazi nafsu muhammadin bi la nasibu ali ali fil khumus afdal min wasifa na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa wallahi kaso na iyalan Ali bin Abi Talib ya fi yawa fiye da ainihin ita wasifa din nan wasifa ya dauka a ciki annabi ya gaya mai sai ce fa ma kana ahadu minan nas ahabba ilayya min Ali to tun daga lokacin sai ya to babu wani ɗaya daga cikin mutane da ya fi soyuwa a zuciya na kamar Ali tun da manzan Allah ya nuna bai yi laifi ba na ba san gane ah, a cikin nan a wata ruwaya yake la taqaw fi aliyin fa innahu minni wa ana minhu annabi yace masa ya kai buraida kada ka ƙara cin mutuncin aliyu bin abi talib domin aliyu daga gare ni yake ni ma daga gare shi nake aliyu nawa ne ni ma nashi ne in dai kana so na ka zo aliyu in kana ƙi na ka ƙi aliyu an gane wa huwa waliyu kun ba a ci shi mataimakin ku ne bayana bayan na bar duniya shi zai zama to waliyu kun mataimakin ku su kuma yan shi'a zai su suke shugaban ku ne bayana an gane wannan ku to wannan wajen fasaran wali din nan akwai maganganu da yawa a wajen malamai shi kalman wali yana ɗaukar ma'ana wajen guda tara shi kalma in yana ɗaukar ma'anoni da yawa to sai da ƙarina ake tabbatar mai wani ma'ana an gani ba a ɗaukar shi zuwa ga wata ma'ana sai an samu wani ƙarina mai ƙarfi idan Allah ya kai mu sati mai zuwa zamu ga cewa wannan fasarar da shi'a suke yi na maganar shugabanci cewa wa huwa waliyukum ba'di shine shugaban ku bayana wannan fasara ba daidai bane zamu yi ƙarin bayani akan shi an gane ko a wata ruwaya a ƙarshen wata ruwaya fa izan nabi qadihi marra wajhu lokacin da yace ba na son aliyu saboda abinda aliyu yayi sai ga shi annabi dukkan shi yayi jajawur ran annabi ya baci Ya ce masa man kuntu waliyuhu fa aliyu waliyuhu duk wanda na zamanto masoyinsa shi ma aliyu ne masoyinsa ne ka duba ya ce yana kin aliyu to kan kiyayya ake magana ka karina ne ne karfi to duk wanda na zamanto ni kana so na ko eh to duk wanda na zama masoyinsa to aliyu ma masoyinsa ne in dai kana so na kada ka kuskura ka kyamaci aliyu to wannan hadisin shine yan shi'a suke daukan shi kamar nasi na cewa manzon Allah ya riga ya ayyana shugabancin Aliyu tun yana rayi an gani to amma wannan hadisin yana nuni akan shugabancin Aliyu ne la wannan mutumin da ce shi gaskiya yana kyaman Aliyu shine annabi ya gaya masa in dai kana kyaman Aliyu to ni ma kana kyamana in kuma kana son Aliyu to ni ma kana so na ba magana cewa duk wanda na zama shugaban shi aliyu ma shugaba bane ba magana shugabanci ake yi ba wannan lokacin ina fatan gane wannan inda annabi zai magana shugabanci ne da zai ce man kuntu amiru fa aliyu amiru kaga wannan nassi ne wanda bai karban tawili an gane wannan ko to saboda haka sai ahli sunna suka ce muqaddara ma hadisin yana magana shugabanci ne to mun yadda aliyu shugaba ne amma a mataki na hudu bayan abubakar ya yi umar ya yi usman ya yi zai aliyu ya biyo baya ai cewa ya aliyu shugabanku ne zai zama shugabanku nan gaba ai manzan allah bai faɗi daidai lokacin da zai zama shugaba ba ko yana nufin yanzu ne aliyu ya zama shugaba ana shugabanni guda biyu na an gane wannan ko wato wasu ka ce to dalilin da ya sa ya kyamuci aliyu shi wannan buraida wato ya kyamaci aliyu ne saboda ya ga aliyu ya ciro wani abu daga cikin dukiyan ganima kafin a raba sai ya ɗauka aliyu ya yi gululi ne an gani ya hukunci mutumin da ya ɓoye wani abu cikin dukiyan ganima shi ya ga kafin a raba dukiya aliyu ya ɗauki baiwa har ya take ta an gano wannan ku to sai ya kyamaci aliyu bin abi ɗalib kan wannan abun wasu na ganin wannan shine dalilin da yasa ya kyamace shi an gane lokacin to insha Allah in sati mai za mu ci gaba da bayanin cikin wannan hadisin saboda hadisin yana da muhimmanci sosai Allah ta'ala shi taimake mu to insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mun dakatar da